wani abu da ya gabata na fatawa da wani daga cikin jahilan kwarku ya zo yi bayan wannan fatawa da ya yi na zo na yi tsokaci akan wannan fatawa kuma na yi bayani cewa ijima'i ne suka keta saboda jahilci ijima'i ne suka keta saboda jahilci wanda bayan sun ji bayanai na bayan sun ji bayanai sun yi yawo sai shi jahilin ya fito ya posting cewa wannan abin kuskure ya yi to gaskiya zan jinjina ma zan jinjina ma saboda ba haka ka saba ba zan jinjina ma gaskiya ta nan amma sai dai ba wani abu ya kamata kai ba abin da ya kamata kai shine bidiyo za kai kamar yadda bidiyonka na jahilci ya yawo cikin al'umma na fatawa da jahilci har da sharhi kace malamai sun ce to kamata yi ka fito kai bidiyo shi ma a yi ta yadawa wala an kai bidiyon ni ma zan yi postin dinsa a feji na duk da cewa jahilcin naka ban yi postin a feji na ba amma an kai bidiyon kace wannan abin da kai jahilci ne ko ka ambace shi da kuskure ruwanka ne zan yada amma wai ka fake ka zo kai wani postin cewa ai gashi wai ka yi kuskure postin din za a yada ya shiga cikin al'umma kuma idan an yada wannan postin din yaya za a gamsu cewa kai kai wannan postin din yaya za a gamsu amma an kai bidiyo aka ga hotonka aka ganka ga surarka aka ji muryarka kana magana kana janya abin da ka faɗi wancan ya tura can wancan ya tura can wancan ya tura can yanda gari ko in ce duniya ta cika da wannan jahilcin naka to sai ta cika da wannan kuskuren da kai wannan shine janyewa eh, wannan shine janyewa amma ka fito kayi waye zai gane wannan posting ɗin kai kai kowa zai iya yi ya posting kawai wane wane ya janye kuma ba haka ma aikai ba shi yasa in dai za ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku je ku yi karatu kawai shi ne mafita wannan shi ne mafita ku ji tsoron Allah ku je ku yi karatu sana abin da zai baka mamaki shine shi ɗaya jahilin abul fatai kenan wai sai na ga ya fito yana sharhi yana goyon bayan mu akan abin da muka faɗi tare da cewa fa a gabansa aka bada wannan fatawar fa a gabansa fa yana gurin fa ya kai ziyara saboda rainin hankali a gabansa fa aka yi wannan jahilcin fa yana zaune fa saboda shi ma bai sani ba duhu ne yake dukan duhu tsaya kuma in nuna muku wallahi a gabansa aka yi wannan shirman aka yi wannan jahilcin aka ba shi yayi ta'aliki da yake shi ma jahili ne a lokacin bai gane jahilci aka yi ba sai da aka fito aka haska sannan sai ya zo shi ma zai yi bayani dole sai kun zama malama dole sai kun zama malamai ku je ku yi karatu mana tsa'in dan haska muku da Allah ku gani wallahi a gaban aka yi wannan shirman tsaya ku ga kunga illa iyaka a wuɗe ne ina hanyar zan zo nan sai na ga da abin da zan faɗa na san sheikh tunai da allah ya saka masa da alkhairi ya riga ya faɗa illa iyaka a wuɗe ne ina hanyar zan zo nan sai na ga na shige bakin wani shago haka sai na ga wasu matasa suna ta haɗa haka akan kuma na fahimci kamar musun ƙwallo ne suke da sauransu to ina nasiha wa 'yan uwana dukkan mu ƙoƙari mu ribaci wannan wata an to kun gani ko a wannan zaman ne kuma a wajen ne wannan ya jahilcin kuma aka ba shi ya yi ta'aliki amma da yake shi ma jahili ne bai san an yi jahilcin ba bai gane ba shi ma bai sani ba to amma tsaya ku ji kuma in sa muku da ya fito abin da yake cewa tsaya ku ji kuma ya yaƙuri da Allah tsayin sa. Ai malam ina idan ka auri mace kana raye sai ka sake ta ba ku sadu ba to ba idda a kanta amma idan ka auri mace sai ka rasu ko da ba ku sadu ba kuma za ta yi maka idda in ka auri mace a ji da kyau in ka auri mace ba kana raye sai ka ce wance ki hakuri ba abin da ya shiga ku amma ki hakuri na sake ki to ba idda yanda alqur'ani ya faɗa gashi nan sarihin alqur'ani fa malakum na min iddatin ta'taddunaha amma kuma idan matan da ka aura ba sakin ta kai ba sai ka rasu ba ku sadu ba ko da ba ku sadu ba nan kuma sai ta yi maka idda wannan idda shine mashhuri da dukkan mazayibu shine mashhuri da dukkan matan da ka aura ba sakin ta kai ba sai ka rasu ba ku sadu ba ko da ba ku sadu ba nan kuma sai ta yi maka idda wannan idda shine mashhuri da dukkan mazayibu shine mashhuri da dukkan mazayibu za ta yi maka iddan nan na tsawon wata hudu da kwana goma kaji ko jahili wai shine wai mashahuri ijma'i ne ma fa amma wai shine wai mashahuri da yake jahili ne ijma'i ne ma mun karanto ijma'i ne daman idan aka yi ijma'i cewa ake shine ai mashahuri kuma yana wajen fa aka yi wannan jahilcin yana wajen ya karɓa ya ta'aliki dole sai kun zama malama haka ake yi ku ringa batar da al'umma ku ringa batar da al'umma kuna jahilai sai kun bada fatawa kuna jahilai sai kun bada fatawa wallahi wai kaga wai ya fito kuma yana sharhi oh wato da muka zo muka haska muka nuna muku shine sai ka dawo yanzu kai ma malami ne ko kuma a gabanka aka yi wannan jahilcin fa ku duba ku gani wannan dai karatun wannan dai karatun dai da wancan jahilin ya yi shirme gashi shine dai wannan dai ku duba kayan da ke jikinsa rana kuma in ka bibiya za ka gani a wannan lokaci ne fa gashi fa a wannan lokacin ne fa suna ta faɗa haka akan kuma na fahimci kamar musun ƙwallo ne suke yi da sauransu to ina nasiha wa 'yan uwana dukkan mu kokari mu ribaci wannan wata az kaji ko har ya karba yi ta'aliki a wajen amma da ke shi ma jahili ne bai san jahilci akai ba sai da kuma muka fito muka yi wa al'umma bayani shi ne shi kuma da yake shi ma jahili ne wai sai dawo kuma yana maimaita abin da muka ce wai kuma a maimaitawa ma sai jahilci wai a mashuhurin mazahibi wai na malama to waye to ya saba ana magana cewa ijima'i ne dole sai kun zama malima shi yasa abin da nake cewa abin da nake cewa wannan postin din da kai bai wadatar ba ka ji tsoron Allah ka je kai karatu eh, wannan postin din da kai bai wadatar ba bidiyo kai kabatar da al'umma bidiyo ya kamata kai dan kowa zai iya yin rubutu ai ya ai kowa zai iya yin rubutu ya postin yaya za a yi a san kai ne ka janye sai an ga fuskarka an ji muryarka wato ku saboda girman kai ba za ku karɓi gyara ba idan kuma kuskuren ku ya bayyana sai ku fito kuna tarara gefe haka fa lokacin da ɗaya jahilin ya ce wa manzon Allah karami ɗan kankani su prof suka fito suna bashi kariya wai ya ce yayi kuskure kuma ƙarya ne ba inda ya ce yayi kuskure ba inda yace yayi kuskure amma saboda son zuciya su prof suka ringa wai ai ya wai ai ya fito ya ce yayi kuskure in ka bi zancensa daga farko har ƙarshe kuma Ado Musa ba inda yace yayi kuskure kuna batar da al'umma ku jahilai kuna jahiltar da waɗanda ba sani ba wallahi akwai wanda ya bugo min waya wallahi ya bugo min waya yana ta yanzu shi yanzu ma na rasa ma meye ma zai fuskance ni ma ya ce min yana cewa abin da wannan jahilin ya faɗi na ba da idda haka yake haka yake kuma wai shi ma fa yakan sa kyamara fa ɗalibi ne cikin ɗalibai ko in ce malami ne cikin malamai na ɗariƙa ina da wayan na ɗauka ya fito yana gaya min cewa ai abin da jahilin ya faɗi daidai ne kuna zuwa kuna haɗa mu rigima da jahilai kuma jahilai to yanzu na rasa me zai fuskance ni da shi zan masa waya ai in ce to shi ma jahilin ya ce ya yi kuskure ya kenan to ke sa in za ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu ku daina yaudarar kanku idan a ɗariƙa ba a karatu to ba duniya ne ba a karatu ba in kuka zauna a zawiya to kwa yi faɗi banza faɗi wofi amma in kuka fito duniya to duniya karatu ake ba zawuya ba ne Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace da haka kamar yadda nake faɗi wai kai postin ka ce wai ko ka janye wannan duk ba shi ba ne wannan ba shi bane yanda kai bidiyo ya yaɗa cikin duniya ka halakar da al'umma to bidiyo ya kamata ka yi ka zo ka ce to wancan abu da na faɗi jahilci ne ka ce wancan abu da na faɗi ba daidai ba ne kowa ya ga fuskar ka ya ji muryar ka ya ga hotonka amma wai ka zo ka yi postin to ta yaya za a gane cewa kai kai wannan postin ɗin ta yaya za a gane kai kai wannan shine ku ko a me sai kun nuna girman kai ka duba ka gani ni abu ne na tarihul wafayat na zo na faɗi ba daidai ba malam bashir ya kira na umar argungu duk da cewa wannan fa ba shi da alaka da addinin mutane mubasharatan ba shi da alaka da addinin mutane amma duk da aka na fito na ce abin da na faɗi wancan kuskure ne kuma shine daidai tarihul wafayat ne fa amma na fito na ce wancan bidiyo kuma na yi amma ku saboda girman kai kuna jahilai ba ku sani ba kuma ba ku yadda ba ku sani ba kuna yaudarar kanku kuna halakar da al'umma ka fito wai ka yi posting to kowa ne zai fahimci cewa kai kai wannan posting din ai yanda kai bidiyo ka halakar haka ya kamata kai bidiyo kaga wannan ba na tare da Harisu Jos baba Harisu Jos amma ya fika anan ya fika anan kuma masu cewa ai ya kamata a ringa gyara musu ta ƙasa a hakan ne za mu ringa gyara musu ta ƙasa a hakan kuna gani ba zai iya bidiyo ba ma ya ce a'a abu da ya faɗi kuskure yayi sai dai ya posting a haka za mu ringa bin su ta ƙasa me in ka fito ka yi bidiyo ka ce kuskure kai bidiyon kowa ya posting ya shiga inda wannan jahilcin naka ya shiga amma yanzu waye zai gane kai kai wannan posting din posting din za ta yadawa ku duk hanya ta maslaha ta gyaran al'umma ba shi kuke bi ba wanda suke cewa kuma wai mu bi su wai ta kasa to ya zami musu ya zami musu wallahi muna bin su ta kasa akwai wani abu da ya faru wanda a yanzu zan yi bayanin sa amma ban ma so ne bayani ba eh, zan yi bayanin sa amma ban so ne bayani ba kuma abin da yasa zan yi bayanin ma saboda na ji me shi yayi bayani ko kun san cewa lokacin da prof ibrahim makari ya bada wannan fito ko kun san nayi kiransa ko kun san nayi kiransa nayi kiransa wallahi prof ibrahim makari kuma na ji yayi batun kiran ban so in ma yi ma magana ba amma tunda na ji yayi wannan magana sai na yi amma kun san nayi kiransa ba ku sani ba wallahi nayi kiransa a waya kuma abin da nace masa nace akramaka Allah wannan karatun baka ba karatu bane na social media ba karatu bane na awam yace a ah, ai kaza kaza malama sun ce nace malam duk na fahimce ka amma dai shawara saddan lizzari'a ai nace ba karatu bane na awam na social media wallahi nayi kiransa kuma abin da yasa ma nayi bayanin nayi kiransa ai ban yi bayani nayi kiransa ba na ji yana cewa wani wai wani ɗan uwa ya yi kira na wai ‘yan uwa me suke nema wai ya yi kira na wai bayan ya yi kira na a ranar kuma na ji shi ya nemi raddi da ni yake a ranar kuma ne masa raddi ai a ranar da ne kiransa kuma raddin da nema dole in ma a yi raddi ai dole in ma raddi duk da na bi ka ta kasa ai ba fitowa kai ai ka gyara ba sannan kuma waɗannan jahilan sun ɗauki abin suna ta ƙara zuzuta suna ƙara buɗe ƙofar jahilci sannan kuma cikin raddin ma da nema abin da nema magana a waya shine ai na zo na maimaita sannan na ce kuma inda ka hango karatun ga wajen da ka hango ina ce karatun iya eh haka yake a rubuce amma a wannan lokacin ba lokacin karatun ba ne karatu ne kuma na ɗaliban ilimi a haka ai na faɗi a raddin ma na je na cewa wani ɗan uwa wai a ranar da ya kira na a ranar wai ya je wai ya min raddi to ai abin da na ma raddi shine dai na gaya ma a waya amma kaga ba wanda ya san na yi kiransa ai dan ni ba wani abun burgewa bane a waje na in ba da ban ma ya yi wannan maganar na cewa jama'a me suke nema ba cewa akwai wani ɗan uwa ya yi kira na a ranar da ya kira na a ranar ya raddi wala da ban yi wannan bayanin ba da ba wanda zai san nayi kiransa saboda nayi kiransa ne dan maslaha na al'umma ba wai dan wani abu ba ba wai neman suna ba in neman suna nake prob lokacin da ne kiran ka ai na ka shaka zan yi ai wallahi da abu zan yi kiran ka in baka wai a ce ai wai shawara ba wallahi da na ka shaka zan yi amma ai kaga shawara ai na baka kuma muka yi bayani da ni da kai bisa mutuntawa amma bai ma kamata wai ka fito ka ce ai ai a ranar da me shi ya kira na a ranar waye wai raddi ba raddin da ne ma me ai na faɗi a ciki abin da na gaya ma a waya shine na maimaita ai kuma yanzu in ba da ban kayi wannan bayanin ba da ba wanda zai san ma na yi kiranka kuma abin da yasa na yi kiranka ganin cewa za ka iya fahimta ta a bisa wannan mas'alar ta mace in ta shiga cikin matsatsi ta shiga cikin larura har ta kai ga halaka ta iya yin mazina don ta ciyar da kanta Shi ne kiran ka ai sannan kuma da nazo zo na yi bayani a kai ai bayani ne akan abin da dai na gaya ma a waya shine na zo na maimaita nan ne bayani karatun akwai shi amma yadda jama'a suke cikin wannan yanayi ake cikin jahilci da rashin tsoron Allah larura in ka ji ana bayanin larura da masu tsoron Allah ake ba da fasikai ba yadda fasikanci ya yaɗu cikin al'umma kuma ba karatu akwai karancin addini ko da akwai abu a rubuce ai bai kamata ka zo ka fito da shi ba ai dan in mai ilimi ya san yanda zai mu'amalanci wannan abin jahili ai bai sani ba buɗe ƙofa barna ne zuwa gare shi to kaga ai nayi kiransa amma waye san nayi kiran prof? ban fito nan na ce nayi kiransa ba ai kuma wallahi ba da ban na ji yayi ishara zuwa ga kiran da ne masa wallahi da ba wanda zai san nayi kiransa dan ban kirawo shi wai dan nayi suna ba Eh, ban yi kirawo woshi don wani abu Dan maslaha na al'umma ne kiransa amma na ji yana faɗi wani ɗan uwa wai a ranar da ya kira na a ranar na ga min raddi bayan ya yi kira na mun fahimci juna da shi kuma da ni wallahi yake don a ranar kuma ne masa raddin haka yake kuma raddin kuma me ai na faɗi abin da dai na gaya ma a waya shine na maimaita sannan kuma dole in ma raddi saboda waɗannan jahilan kai kai musu tazkiya suke ɗaukar addini suke tattaunawa dole wani zubin in rabke ka da nufin su nake rabka dole in bi ta kai saboda kai ne kai musu taskiya kace musu malama waɗanda suke tare da kai har cewa kai masa sayidi, to dole in yi barna in raba barna zuwa gare ka tunda in wani yana masa kallon mahaukaci to yanzu ka kama sunansa zai masa kallon yana da hankali har akan iya saurararsa in wani yana masa kallon jahili ya ji sunansa a bakinka zai fahimci cewa ba jahilin bane yasa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace wallahi abin akwai bacin rai ku yi haƙuri dole sai kun zama malima shi wannan abul fate shi ma jahili a gabansa fa aka fatawaffa aka bashi yayi ta'aliki fa a gabansa a wajen amma da yake jahili ne bai san an yi barna ba ya karba yayi ta'aliki akan wani abu can amma wai yanzu wai shi ma ya fito wai yana faɗi wai a mashuhurin wai zance ina ya zama ana, ana magana ijima'i da yake kai jahili ne kana wai magana wai mashuhuri wai a abin da yake na mashuhuri na wayannan mazahib din ai abin da yake shine idan dai mijinta ai ya mutu za ta yi idda amma in sakinta yayi ai ka a gaban ka fa aka yi wannan jahilcin fa ka karbi sifika kai ta aliki amma kai ba baka san jahilci aka yi ba ko sai da muka haska shine yanzu zaka fito kana bayani shi kuma ya fito ya ce yayi kuskure kuma kamata yayi inda ma kana da tsoron Allah ma duk da cewa da ka fito kai ma jahilin ne kamata yayi ka ce fatawar da wani abokina ya baya kuskure ce abin da yake daidai shine kaza haka ya kamata ka faɗi ka kuskurantar da shi saboda ku ba ku saba kuskurantar da junanku ba ko sai ka fito kana bada bayani kamar ma ba ma shi yayi fatawa kace yarawa ba kuma a gaban ka akai kai ma Allah ya sa mu dace Allah ya sa ku gane gaskiya dai ku je ku yi karatu shawara ne wallahi ku je ku yi karatu eh, wannan abin dubbu zai kai ku ku je ku yi karatu kawai eh, in kuka kai karatu sai ku fito ku